na yi masa text na ce wallahi ka bani kunya na ce ina ganin cewa ina da dangi a cikin dangin sama da mutum 500 amma na haifi ɗana na farko na saka sunanka ai ko darajan wannan bai kamata ka ce ka turo min wannan abin wai ka kai ni kotu ba zagi zagin ma ba bidiyo ba a zagi ne guda ɗaya a'a ai magana ta riga ta kare an riga an sulhunta na bashi hakuri kawai abin da nake so 'yan masana'antar su gane ko kuma duniya ta gane shine an ce mutunci madara ne idan ya bare ba za ka iya kwashewa ba da haka ni a guri na rana mai kaman ta yau da nake interview da ku idan wani yaron ali zai shiga social media ya zagi uwata ya zagi ubana ya zagi dangi na ya faɗi duk abin da ya